الحمد لله الذي قدم من شاء بفضله وأخر من شاء بأدله القائل وقوله الحق وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار سبحان الله وتعالى عما يشركون صلوات ربي والسلام على الذي بالحق دائر العباد رسولا هو رحمة للعالمين إذا تدوقد فدلت أخلاقه تبديلا صلوا عليه فذاك أمر إلهكم يعطي لمن صلى الثواب جزيلا أما بعد أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا ترق وطن المحرم لي hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1440 da takwas wanda watan al-muharram shi ne wata ana ɗaya cikin watannin musulunci ashirin da hudu ga watan shida shekara dubu biyu da ashirin da shida a wannan masallaci na tunawa da alhaji muhammadu inuwa mai ingila Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa Allah maɗaukacin sarki ya masa rahama. Allah kuma ya sa ya huta inda ya tafi Allah ka sa ya fi inda aka bari. inda muke karatun ashifa bi ta'arifi huquqil mustafa na shehun malami alqadi iyad Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa darasin da ya gabata mun tsaya za mu tashi a shafi a majalisi na uku. kafin mu shiga majalisi na tamanin uku, akwai wani ɗan bid'a da ya amfani da wasu kalmomi na maguzanci kan annabi sallallahu alaihi wa wa sallam Allah maɗaukakin sarki dama ya ce ma kana Allahu zara mu’amini na alama ma tum alaihi ba zai taɓa kyala masu imani akan abin da suke kai na da'awa ba hatta ya nizar khabitha min at-tayyib har an tantance hmm. a tayyib tsarkan abu ya bayyana da abin da yake da cini. ‘Yan bid'a idan ka tattara su da tsawa'ifinsu duka, ƙarya mafi girma ko shari masu girma da suke ma'ahalar suna, shi ne su ce ahalar suna ba sa san manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam wanda wannan shi ne zalunci mafi girma. yayin da su suke kukan cewa ana kafirta su da su kafirta mutane suke da ziyada saboda ko da annabi zamani a ko'in da ba musulmi ba amma ba duk kafiri ba ne yake kin manzan Allah ko kun san cewa da annabi zai hijira daga makka a lokacin da kafiri ne suka fitar da shi daga makka wanda kuma ya zama ɗan jagoransu ne wajen barin su makka zuwa madina wajen nuna masa hanya kuma a lokacin ba musulmi ba ne da haka in sun tashi sai su kalle ka sai su maka makiyin annabi ƙadiyar malam lawan tun da ta faru aka zo aka zauna aka yi debate ko aka tattauna sai zamanto ba su samu abin da suke so ba kuma wannan matsalar mun gama fahimta cewa wasu da bakin cikin ta za su tafi lahira kowa ya gani yadda ta kaya a daidai lokacin da suke tuhumar cewa malam launin ya ce kara a daidai lokacin aka samu wani ce ma annaba raƙumi a daidai lokacin aka samu wani cewa Annaba hankaka sai ya to da wanda ya cewa Annaba hankaka da wanda ya cewa Annaba raƙumi duk ba ta so suke yi ba Hmm. a'a shi dai din shi aka zo aka samu wai kungiyoyi wajen guda talatin sun haɗu wai sun kai ƙarar gwamnatin Kano cewa lallai dole sai ta ɗauki mataki akan malam lau abin da zai ba ku mamaki kamar yadda muka yi tsokaci kwanaki cewa kowa ya san a cikin 'yan kwanakin nan akwai wani kirista da aka samu ya zagi manzan Allah zagin da babu shubha zagi dai irin abin da bahaushe yake cewa zagi ya zagi ƙur'ani ya zagi addinin musulunci da Allah zagi wanda na ce muku wallahi ba zan iya kunna shi a gurin karatu ba in ji maimacin kalmomin da ya amfani da su akan annabi saboda munin abin da ya faɗa zagi dai abinda bahaushe ke cewa zagi ka kira sunan mutum ka kutuntima mai a shari'a haka yi wa manzan Allah amma yan ɗari ƙunnan ba ka ga sun tashi sun haɗa ƙungiya ba ko sun akwai waɗanda kaso casa'in da biyar cikin ɗarinsu idan ka ga waɗanda suka yi magana kan wannan zagin da kirista nan ya yi wallahi bai wuce biyar cikin ɗari ba casa'in da biyar cikin ɗarin su na rantsi da Allah shiru suka yi suna ƙasan nan kai ka rantsi da Allah ba su ga wannan zagin da aka yi wa annabi ba balma hasali sai suka dawo wai suna tuhuma wai ahli suna ne wai suka buɗe ƙofa ta zagin annabi to ana nan shi nan, wannan yadda muka faɗa alaihi min Allah ma yastahiqu Allah kai masa abin da ya dace da shi wanda shine farkon kazaman da ya fara biyar da kunnuwan musulmi abinda al'umman musulmi ba su saba ji ba da sunan kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wa annabi wata kalma ya ce an fada a hadisi ko a littafi saboda aka karewa yake ana nan har ta kai ga aka zo aka yi zama da shi hmm. ya kunyata a idan duniya ke wannan magana da yake faɗa ƙarya ne babu ita shi ya ƙirƙira yake faɗawa manzan Allah wannan magana. To daga cikin kalmomin da wancan ba magujan Abdul Jabbari ya amfani da su akan manzan Allah da sunan yana karewa. Yanzu a nan ƙasar su daga ciki shehu abdulkadir jilani na suka ce suna da intima'i zuwa gare su shin shehu abdulkadir jilani bukhari da muslim ba a gaban shi suka zo ballantana a ce bai san abin da suka rubuta ba sai da suka rayu sannan ya zo ma hasali bai zama malami ba daga cikin sharaɗin malanta sai da ya karanta abin da su bukhari da muslim suka rubuta Abin da suke magana na an ci mutuncin annabi a littattafan nan in ma ya zamanto babu shi yasa shehu abdulkadir zilani har ya bar duniya bai tattauna matsalar ba in ko akwai ta ya san ta, ya fahimce ta ya karanta ta ya gane ta cikin littattafan to ya aka yi ya bai tattauna matsalar da su suka gane ba ya ci amanar Allah da addini ne yasa ya haka yanzu nan kasar shehu abdullahi gwandu da ɗan uwansa sahihinsa shehu usmanu sun yi karatu nan ƙasar banda karatu sun kafa daular musulunci da suka kafa daular musuluncin nan sun karanta Bukhari sun karanta muslim a nan ƙasar kai balma hasali wanda ya karanta littafin tasirin waraqati ya san cewa da shehu abdullahi gwandu da shehu usmanu suna da ijaza ta karatun sahihul bukhari da suka yi a nan ƙasar shehu abdullahi gwandu yana ba da labari cewa wato lokacin da suka zauna gari kaza suka tashi daga gari kaza yake faɗa cewa bayan da shehu wato jibrila malamin su shehu usman ya dawo daga aikin hanci sai yace summa ba'da zalika taharraka qalbi ila ziyarati shaykhina jibril umar bin umar radiyallahu anhu thaniyan sai zuciyata ta motsa muna so mu je mu kai ziyara wajen malam jibrila ce karo na biyu ya yace li anna qad zurnahu awwalan qabla intiqalina min baladina qadir saboda mun kai mai ziyara gabanin mu taso daga garin mu dagel ila da zamfara mu zo garin zamfara hina rujuihi min al-hajj sani lokacin da ya dawo daga aikin hajji karo na biyu yace wa nahnu ma a shekina ma a shekhi Usman radiyallahu anhu shi Abdullahi gonde ce lokacin muna tare da Shehu Usman wa talaqaina muka haɗu da Shehu wato Jibrila malamin Shehu dan Sanfodiyo yace wa huwa hina idin fi mawdihi al-musamma bi wadi bidan milqat wa dal li mamalatin ah. sai muka haɗu da shi a wani gudu da ake ce masa gudu yace wa labisna ma abu muka zauna tare da malin jibrila ayyaman wasu kwanaki sun mara da a shekuna usmanu yace sai malamin mu shehu usmanu ya dawo ilal watsani sai ya dawo garin mu yace wa tarakani inda hu ya wadan wajen shehu jibrila falabistu inda huna hawa shaharai na zauna wajen malin Jibril, da in ji shehu abdullahi gombe ina karatu kwatankwacin wata biyu ya ce wa ƙara'atu alaihi alkaukabar saƙi lissiyudi na karanta littafin alkaukabar saƙi gaban na imamu suɗi gaban malin jibrila ya ce mustami an kutuban shatta ina kuma sauraron wasu littattafai daban-daban da ake karantawa ta qara'ahu at-tullab wanda ɗalibai ke karantawa yace sun mara za'atu al-watan sannan sai na sake dawowa garinmu. Ya ce fa wajadtu usmana sai na samu shehu usmanu kada kharaja ila ilil hajj muhammad bin raji sai na samu shi kuma shehu usmanu ya fita wajen wato muhammad bin raji sai ce likira'atul bukari don ya karanta littafin al'imamul bukari wajen wato malam muhammad bin raji ya ce fata bi ita sai na usmanu ba tuhulan lam da alqira'a sai na samu ba a riga an fara karatun Buhari ba wa dakalna ma an sai maka shiga tare fi qira'atul bukhari wajen koyan karatun ya yace ya tsara'u shehu usmanu shi yake karatun wa nahanu nasma'u min kuma sauraron karatun bukarin muke a lokacin su shehu usmanu ha sun karanta bukarin nan a nan ƙasar sun yi jihali sun kafa daula amma duk abin nan na cewa an ci mutuncin annabi an soki annabi duk ba su gano ba kuma su waɗannan ɗin sun tabbatar ba su kai waɗancan ba an fahimta a yi sun tabbatar da cewa ba su kai wa'ancan ba har sai da ta kai shi abdullahi wanda a cikin siradar tsari da ya zo yana wake bukari littafi ta yi baiki ɗari uku da wani abu a kan abin da ya shafi asararu na bukari bayan da ya karanta fatuhul bari yana cewa sahihu adal-qur'ani abdalu kullu kitabin wa bihi muawwalu kitabu sayyid wara wa dhabb anhu bima yaquluhu alkadhab su ba su gano ba fa shekara kusan ɗari biyu da wani abu a nan ƙasar duk wannan abin na tuhumar bukari da waye su shehu usmanu su sun karantar da waɗannan littattafan ba su gano an ci mutuncin annaba a ciki ba ba su koya wa mutane haka a nan ƙasar ba to za ka dawo idan ka sake tafiya bayan da ya ji sa shi shehu usmanu shehu abdullahi gwandu sai ya zo ya faɗi wato isnadun da suke da shi na abin da ya shafi karatun Bukhari. Shi Shehu Abdullahi wanda yake ta ya ƙulu ba da hamdullahi lillahi wa salatu fi zil majidi, sai ya ce akbar na Muhammadu bin Rabi, ay ammuna khulafatul hujjaji, aljami'i sahihi lil Bukhari wa Sheikh Usman alaihi al-Qari, an shekhi bi ɗaibati Abil Hassan. العالم السندي حافظ السنن عن شيخه محمد حياتي عن ابن سالم عن الثقاتي عن شيخه القطبي أي محمد عن شيخ الإسلام بماء أحمد محمد البابلي المصري عن سالم أبي النبي الصنهوري ابن علي حجر الشيوخي عن إبراهيم هو التنوخي عن أحمد الحجاج عن زبيدي عن عبد الله عن عبد الأول عن الداودي an sarakhsi an turabri an bukhari al-azim al-amri suna da ijaza daga kan malamin da suka karatu har zuwa ga al-imam al-turabri shine dalibin al-imam al-bukhari na karshe har zuwa ga al-imam al-bukhari wa'anda galibin yanzu da suke mun littafin bukhari da muslim huduru a kasuwa suka je suka sha wasu suka amfani da larabcinsu suka yi nazari ba a gaban malamai ba irin yadda suke kaga yace anil anil furabri an sarhi anil furabri anil bukhari al azim al amri a cikin wannan abin da ya shafi wannan silsilar tasu ijazar tasu ta karatun bukhari da suka yi to mu dawo wace ba ma gudiyar kalma ce wannan dan gidan malam nasiru kabara ya amfani da ita a gidan akwai mutanen kirki منهم الصالحون salihuna amma wa ذلك دون zalika zalika so in kuna da haushin malam law na'am ba ku samu yadda kuke so ba kaga in kaga dama ka ka nemo wani kakan mallan ko na goma sha wani abu ne ka kula mai a shari'a dan ka huce ba shi kenan ba to kalmomi kasamai da dan uwan shi ya fadawa annabi wannan ba ma gujar wannan zindiƙin wannan mulhidin sai ya dawo yanzu yana faɗawa annabu waɗannan kalmomin wai don ya huce akan ahli sunna tunda ba su samu yadda suke so kan malamin ba bari mu je kafin mu zo mu yi raddi na karatu bari za ku ji abin da shi wannan zindiƙin yake faɗa bari mu kunna ku ji abin da yake faɗa akan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan kuma tun da gobe kowane zindiki mulhidi da ke sai rusa addini sai dai ya raɓe da wani abu wanda yana da usul a addini kaga ai annabi da san annabi ba yana da usul a addini ba mutum ne zai yi tabargaza ya yi gada sai koma kuma sai ce sai jingine da annabi kana so ka bambara ɓannarsa daban annabi da sai ce annabin ka ciki haka fa suke ma'alin sunna fa eh to bari ku ji kalmomin magusancin da ya amfani da su akan manzan Allah wai ba dan komai ba shine dan ya ba halis sunna haushi dan ya fusata ainihin wato a ahli sunna akan waɗannan maganganu nashi a waɗannan yan kwanaki saboda bai samu abin da yake so ba yake ganin kawai bari ya zo ya faɗi waɗannan kalmomin ya yi amfani da waɗannan maganganu bari ku ji shi shi ma na sarki ne ce wai wata mata ta je kwararo wai shugaba wai ya je biya masa bukatar ta wani hadisin yana cikin ashifa kaji ya kawo shi mata ta zo wajen shugaba ta ce ya rasu ina da bukata a kunka ya ce je ta kwararo zan zo ma abu shugaba ya fi cikin mutane ya bi ta kwararo ya biya masa bukatar ta kundi ji abdul ya maimaita irin waɗannan maganganun na magusanci akan manzon Allah wayan don ya ba a hadis suna haushi tunda abinda suke so akan malan lawan ba a samu ba hukuncin da suke ganin suna so a yi ba a yi ba to bari tunda an ɗaura ɗan uwansu yanzu akan wannan bari su zo su sake maimaitawa su inda wani hukunci da za a yi musu a yi musu ƙwarai shi ne dala kafin waɗannan abubuwan su taso sababbi yanzu ai gidansu yana daga cikin gurin da ya shahara da karantar da ashafa a kano yanzu alƙali yadda ya rubuta littafin nan tsakanin ku da Allah tun daga farko isa masa ashifa warkar da kai bi ta'arifin uqil mustafa wajen kasan haƙoƙin manzon Allah yau mutumin da ya rubuta wannan littafin dan ya kare haƙoƙin manzan Allah to shi ma an dawo ana tuhumarsa an ce ya ruwaito ya kawo cin mutuncin annaba a ciki uban shi kuma ya karantar da sun karantar da su bukarin nan da su musulun ɗin nan har suka bar duniya su ba su gano an ci mutuncin annaba a littattafan nan ba a su yanzu sun ɗauko wata kwangila hankalinsu ba zai kwanta ba sai sun ga sun rusa addini da sunan kare manzon Allah yanzu dan Allah ya ce wa haka hadisin yake zan karanto hadisin za ku yanzu hadiya ce ta faru da nana Aisha matar Annabi Allah ya saukar da wahayi ta walaula istami'tumuhu me yasa lokacin da kuka ga abu Allah ya ce dannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan ba za ku yi zato na alkhairi ga mu'mine maza ga mu'mine mata ba dan Allah idan raguwar mumini suna buƙatar kyakkyawan zato wane ne a cikin ta ƙolula wanda ya fi kowa a kyautata masa zato shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu mu da muke wannan matsayin muke karantarwa a wannan zamanin kowa ya san yadda muke fama da matsalolin mata da yadda suke kawo mana ƙaran matsalolinsu da yadda suke zuwa su zo su yi mai su zo su sami eh yanzu kawai wata rana ka ba da labari ta ce muna tare sai kawai wata mata ta zo kai sallama da malam ta ce da Allah tana da wata bukata eh shi kenan sai ta ce sai ka ce to tun da kaga matan nan ta zo ta ce wa malam tana da wata bukata to bukatan nan su saduwa take so yin eh dan Allah a gama garin mutane ya kamata a faɗa musu wannan maganar ballantana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to sai wannan ba ma gudan ne wannan fassara ta magusancin kuma ba dan komai ba fa dan ya bata ma ahli sunna rai bari mu sake dawo da shi hadisin da kake magana wai shi malam sarki ne yace wai wata mata ta je farko wai gaba wai ya je biya mata bukatar ta wannan hadisin yana cikin hadisi kadi ya dawo shi mata ya kun ga ya ce hadisin yana cikin ashafa ko eh. kadi ya kawo shi to ku bari ku gani a cikin ashafa da kajikir ya kawo hadisin a na babi ya kawo shi jin malaman musulunci ba suna kawo hadisin ne a babin nuna tawadu'un annabi da yadda manzan Allah yake mutunta kowa da yadda yake girmama kowa hatta in kana da matsala in ka zo ka ce wa annabi ina so in ganka zai saurare ka yau abin da ke nuna darajar manzon Allah yau an samu wasu wannan abin suke jirkitarwa su kuma ce wai an ci mutuncin annabi da wannan su mai fassara su kasan zuciya wannan kalmar da muka ji daga bakin shi Allah ya isa wallahi ba mu yafi mai ba kuma in dai faɗar wannan kalman taɓa mutuncin annabi ne kada Allah ya sa ya bar duniya Allah sai ya aje aya kan shi wannan shine addu'ar da zamu to ku riki ya ce alqadi ya kawo to za ku ga a wani babi alqadi ya ka wannan magana na ɗaya ke da Ya ce ce ta fararo zan zo mu shugaba ya ga cikin mutane biyu da kuma ya ga da bukatar kun gani na rantsi da Allah a cikin lafazin hadisin babu magana A cikin kake aka amfani da shi hanya a wasu alfaɗin hadisin ma hanya eh? za ku ji yadda lafa wai sai annabi ya ce je ki cikin kwararo wannan kalmar da mutumin nan ya sake ji yadda ita yanzu muka ji ta daga bakin shi Allah ya isa duk kasan nan babu wani malami da mata na raguwa al'umma ba sa zuwa gurin shi da bukatu in ma buƙatu na rayuwa ko buƙatu na addini shi kenan sai a ce duk malaman da wata mata wani ma za ka samu ofis yake da shi a nan ofisin ake zuwa tare shi kenan sai a zo a ce duk matar da ta je ta ga malam wani ta zo ta ce ina da bukata ina son ganka a karama kallon shi kenan wannan buƙatar ta jima'i ce ta kawo ta eh Nasir Kabara Allah ya jarrabe shi an samu sai da hali eh to bari ku ci gaba da ji shi abin da yake faɗa wannan hadisin kwabo da kwabo da sanadin wannan tsaro ko iyayen annabi yan mutane. idan labarin ya zo ta hanyar waɗannan mutanen ne za ka wa wannan maganar kan mutunci ko muƙaddara ba mutanen da suka rubutu wannan sanadin shine wancan sanadin ai mun shanyar laddi a nan gurin cewa shi kowa ya riga ya san matsayin mu akan iyayen ma'aiki haka ne eh. na ce lafazin abi ne a nan ake kai ko sai maka ce idan yanzu ƙwar'ani eh? bai fara kai baban annabi ibrahim wuta ba a yi za su kirgu wannan na ƙasa ce ga annabi ibrahim ba ina tabbatarwa ba ne ga wancan kowa ya riga ya san matsayin mu a nan gudun mun faɗa a kan iyayen ma'aiki haka ne to mu dawo ai mun yadda cewa kanin uba kowan uba uba ne wannan yasa Abbas yake baban Annabi kamar yadda sai na hanzu yake baban Annabi shin Qur'ani ya tabbatar da cewa akwai baban Annabi da aka kai shi wuta ko babu Abu da baban Annabi da shi wasu baban suwa daya amma Qur'ani ne sauke sai tabbat yada abi lahabin wa tab ai dama dan uwan ubawan uba ko kanin uba ba uba bane sai Qur'ani ya kai shi wuta ko ka yadda ko ka yadda Allah ya gama hukunci haka ne to wannan matsalar an gama sannan in mun ɗauka haka ne Dan sun samu matsala a can mukaddara ma matsala ce a babin lausan lamna tasliman jaliliya shi ke hana cewa kuma can ba za su daidai a karɓa ba yanzu ba mu da matsiya lamba ta ɗaya Allah ya sha faɗa innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina maƙiyanku ne a bayyane amma akwai inda ƙur'ani Allah ya faɗa cewa ai koyi da su ta wallazina kafaru ba'duhum awliya'u uba, illa Da tas'aluhu takun fitnatun fil ardi wa min wa fasadun kabir shedan din lalacewa sai ya faɗa abin da annabi yake sadakaka gaskiya ya faɗa maka amma wa huwa min wa huwa kadhub ana samun wannan ko ba samu wannan ba da shi bane hujjar da ake kin karɓar abu ta hanyar ilimi bari mu ci gaba da jin shi zuwa ƙarshe wannan hadisin dan Allah da aka ce sai ya je ƙwararren fahala jiha sai ya da ita sai ya biya mata bukata a fassara farko za a fassara wata bukata mutane za su iya kawowa ba bukatar rashin jin daɗi za a kawo me isa jama'a ku ga min dalilai biyar da zai sa wannan haja uwan lafazu da amu wannan yana iya ɗaukar dubu nan da ka baki. To kaga ƙarya ya ce, kamar magana ma yake bai ma san me lafazul amu ba. Saboda shi hadisin kalman hajja na kira ta zo ba ma'arifa ba. Da ma'arifa ta zo in na kira ce sannan ba a siyaƙi na sharaɗi ba, ba a siyaƙi na nafoyi ba, ba a siyaƙi na istifhami ba, a'a. Duka ba wannan ba ne. sannan a ina ne na kira take zuwa ba tare da ƙa'ida ba ta to kuma ka ce wai lafazi ne am ina ba ta an fahimta to da mu kawo ayoyin asali ita kalmar hajja tana nufin bukata baka cewa kaza ake nufi sai idan siyaki ya nuna yanzu mutumin da yake da muguwar zuciya ta malam ko ni yanzu da kuka san kuka san yadda nake fama da mutane mace ba za ta zo ta yi sallama muna tsaye da kuta ce da Allah malam ina da wata bukata ina so zan ninka wace to tun da kaga ta zo ta ce tana so za ta ga malam to so dan Allah ko wannan zatar eh amma kaga ga wa manzon Allah ya suka dawo kuma wadan bid'a wala malam irin gurin nan ne in ba kai hakuri ba sai kai ta a shari'a saboda ba su da mutunci mutanen nan wai ka ji sai zai wannan fassara to bari mu ci gaba da jinci ku ji abin da yake cewa al'ada a ta ko to ga ya min dalili na tsaye da ya sa za a yi masa mummunan da su eh, an ɓanta kaji me yake nan ko to kaga dalilin da ya sa za a muna wa annabi saboda fakala biya sai ya ɗauka kalwar da aka ce sun yi ɗaki suka shiga sun shiga wani lungu da annabi inda ba mu ganin su tunda ai asalin kalmar kalwa kenan ko to wannan ku riƙe mana ita da mu zo mu ba da amsa a kanta eh bari ku ci gaba da nishi yadda ba ala da ya ke da take amsa aiki na biyu da kuma a cikin ta same ta a cikin jama'a ne ita je biya a cikin jama'a baitin ta ce ta ce ta tafi na biyu kenan na uku na uku ya ce ta tafi fararo da sai ce ta tafi gidansa wajen matarsa amma ce ta tafi kwararo uku kenan na hudu matar baya ciki yadda ba a san wace ce ba zai samu ya kamata bukatar da ya biya mata malaman hadisin in faɗa shi ne dalili na yanzu bari mu dawo da shi na biyu bari mu dawo da shi ku ji shi na cewa amuna na zato wajen fassara a ci fa kala ha annabi ya ki banta da ita da ma'anan da ki banta da ita saduwa da ita wal iyazu billahi eh aiki yanayi ne ka san irin wannan bannar wallahi malam ba muna so muke kunna ta ba akwai magana da in ka yi ta ka tafi wani bai sanin girmanta ai na faɗa na ce yanzu wancan kiristan da ya kutunki yaushe don yanzu ana kutunki ma annabi zaki ina sa eh da kun ga yanzu wannan kalma ta farko da ya amfani da ita shine kaga fakala biha bari mu rubuta abubuwan da ya faɗa ɗaya bayan ɗaya kun ga ɗaya kenan cikin abin da ya faɗa na biyu bari ku biyu take ɗanta aiki na biyu ne kuma a ciki ta same ta a cikin jama'a ne isa je biya a cikin jama'a bai da sai ta ce ta tafi na biyu kenan ta gani ya ce ta tafi kwararruhu shine na biyu shine na biyu wannan shine na biyu bari ku ji na uku cikin abu na uku na uku ce ta tafi kwararo da sai ce ta tafi gidansa wajen matarsa amma ce ta tafi kwararo uku ce na hudu ah, matar baya kaci yakin ba a san wata ce ba zai samu ya kamata bukatar da ya biya mata malaman hadisin ya faɗa kaga na biyu shine yace me yasa bai biya masa bukatar a cikin mutane ba eh, eh za a faɗa me yasa ko shine hujjarsa ta uku ta biyu waccan kenan wannan ita ce ta uku na hudu yace me yasa malaman hadisi ba su faɗi me ba bukatar ba bari ku ji to wayannan su ne ababen wannan haja ɗin baka ba ta haja ta ya kamata haja yadda aka iya rawaito a bisa tsaro wasu kana buƙatar da ya mata da da wannan yana buƙatar wani yana faɗin wani abin da ba za a cikin ya ce haka ne ba ta bani amma dubobin da suke a kunsha wai mutanen da dan Allah amma ka san mata da suka ga ko kuma kire ka kunsha to kun ji fassara sa ko to bari mu sa kuma fassarar ɗan gidan oh. shi ko kuma ku ji yadda ya fassara hadisin lokacin da ya zo da ya koyi karatu wajen baban shi da yadda ya fassara hadisin bari mu ji abin da ɗan gidan shi kuma yake cewa yadda ya fassara hadisin za ku eh babban wanshi wannan ba yadda ya fassara hadisin kun ji irin yadda suke wa bari mu ji fassara shi kamar yana mai mai ko

tana da matsala kuma ka ce annabi ya keɓanta da ita sannan kuma ka hekaito kwakwalwarka cewa ya biya mata bukata irin da namiji aika san bala'i mutum ya shabu to bari ku je da fasara ka wajen shugaba sallallahu alaihi wasallam ta ya rasulullahi ina da bukata zuwa gare ka tare da biya mu kulani ki ayi dirki na majina ta shi ta adres ilayhi ki ban ka zo wannan siyasa ta tafi da al'amuran bayi ne shugaba sallallahu alaihi wasallam baiwar Allah sai tana da wani dan motsi a hankalinta sai kuma take ya rasulullahi ina da buƙatar ganin ka saboda ya san hankalin nata ba zai daidai shi ba to kar a shiga haƙƙin sauran mazauna sai dai ba ta dama a nan take a cikin wannan majalisin ba bare in sai wani abu ko ta faɗi wani abu ko wani ya mata dariya ko wani ya gabaitarta ko wani abu makamta haka sai kuma ba sallallahu alaihi wasallam sai ya ware mata nata lokacin ya ware mata ta dama ita kaɗai sai sai na rasulullah yake cewa ki zauna a dukkan hanyoyin madina da suke so hijirani idan ki zauna hijirani ko oh, zan zo zan sami adris idan ki ta qadiya hajataki zan zo in zauna in saurare ki in ji bukatar ki in biya miki bukatar kadi bai ta aje ta hanya ka za ki zauna a duk hanyoyin madina inda duk kike so ki zauna inda duk kika ga yayi kika zaba ki zauna ki jira wato ya zama inda duk za ta zauna ɗin ya san inda za ta zauna da haka inda duk ta zauna ya san a ina ne ta zauna zai je same ta قال فجلس قال فجلس فجلس النبي صلى الله عليه وسلم اليها سافرت من حاجتها yace sai dai dole na ku tana da kuma aikin Allah kafin ta ce yau ku fira shi gaba manzo Allah ya zo na tare da ita ya saurare ta kuma ya biya mata bukatar da ta jira ga manzo Allah kuma yadda fassarar hadisin yi amma in nan zindikan mulhidan wannan ba ma gudun ya ɗauko wannan fassarar ya yi to yanzu bari mu koma cikin littafin Allah da sunnar mandan Allah sallallahu alaihi wa wa sallama bari mu koro bayanai na farko ita kalmar hajja Qur'ani ya isti'malin ta guri uku kuma duk inda ƙur'ani ya amfani da ita babu inda ma ƙur'ani ya amfani da ita da ma'anar jima'i Allah ta'ala ya faɗa cikin surat Yusuf cewa lamma dakhalu min haythu amarhum abuhu ma kada yughni anhum min Allah min in sai ce illa hajatan fi ya yaquba qadaha wa innahu ladu ilmin lima allamna walakin akthara an-nas la ya'lam Ta ganin gurin haja bukata ba jima'i ake magana ba sannan Allah madaukakin sarki yace Allahu allazi ja'ala lakumul an'ama litarkabu minha wa minha ta'kulu sai yace wa lakum fiha manafi'u wa litablughu alaiha hajatan fi sudurikum wa 'alayha wa 'alal fulki tuhmalun sannan yace na taɓa ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajar ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خساسة ومن يوق شح نفسه هم المفلحون wannan hadisin da ya kawo al'imamu muslim da ya tashi al'imamun nawawi da zai mai babu sai ya kawo babu ƙurbin nabi minan nasi babin da ke maganan kusancin annabi da mutane wata barrukihim bihi da kuma yadda manzan Allah suke neman albarka mutane ke neman albarka da shi shine hadisi na 76 an anas cewa anna mar'atan kana fi aqliha shay'un kaga cewa kana fi aqliha shay'un tana da matsala fa qala sai ta ya rasulullah inna li ilayka haja shi yasa nan gurin da yace wai kalma ce wai wai umumi ah to yaje ya karanta usulul fiqh da kyau ya gani daga cikin alfazul umumi na kira ta kan zo umumi amma ba haka kawai ba dole sai da sharaɗi da ka'idoji da siyaki. nan kuma ba sharaɗi ba ne na istifhami ko na fayi ko kaza ko kaza ballanta na ka ce a'a ai annakiratu fi siyaqi kaza kaza ne inna li ilayka haja ya rasulullah na zo da Allah ina son ganin ka ina da bukata dan Allah in ba zindiki ba waye zai fahimci daga wannan kalmar da ta faɗa cewa wannan kalmar ta cewa tana so ta ga annabi tana da bukata ya ce wai bukata ta irin ta ɗa namiji faƙala sai manzon Allah ya ce ya umma fulani unduri ila ayyi sikaki ta. ki duba bi hanyoyin da suka yi miki yanzu dan Allah shi da ya tashi cikin fassarar ba ta ya kwararo ba to cikin ƙalubalen da muke bi. tunda yana ganin mai karatu ne masani ne dan Allah ya kawo mana a duk kawamin su na duniya inda aka taba amfani da kalmar asikati aka ce kuma lungu aka ce kwararo ai na fi amfani da wannan kaga babu hatta aqdiya lati hadataki har sai na biya miki bukatar da kika zo kika ce kina da ita shine fa abin da hadisi yake magana to wannan fakala ma'aha kaga sai annabi yake banta da ita a lungu a ɗaki a a sai aka ce fi ba'd turu kamar yanzu nan hanya ne eh idan wani yazo yana so ya gani muna tare da ku in muka koma inda muna tattaunawa da ni da shi a ga abin da ba kwa kalwa ne amma a ina akan gefe. kuma qur'ani ya tabbatar da wannan zamu kawo ayoyi da ya nuna haka ta fara ga har sai da ita ta gama ba cewa kai annabi ya gama ba ita sai da ta gama bukatar da ya kawo ta gurin annabi annabi har sai da ta gama kaga da cewa annabi da aka yi sai da ya gama da sai ka ce bukatar shi ce ma ita ta tawa bukatar har sai da annabi ya gama sauraron ta ta gama dan Allah in ba mugun mutum ba waye daga wannan hadisu zai fahimci cewa wai an zo wajen annabi da bukata irin ta ɗa mace annabi yake banta da mace ya biya mata bukata wannan kalmar da suke ziyar da mu ita Allah ya isa al'imamu abu dawud da zai kawo hadisin sai kawo shi babu fil julusi fi turqati wanda zai nuna maka a ina suka zauna da annabi da ita a lungu a fararo a kan hanya ga sahabbai nan gefe sai ce mata to zaɓi duk inda kike a akan hanyoyin nan ki zauna ki gida ni? sai nisa da ita ta inda abinda ta inda bukatar da ta zo da ita abu ne da kamata su ji sai annabi ce ku tsaye bayani kuma kun sani a al'adance in kana sauraron kisa kisan mata mace za ta zo da matsalar da kowa bai su ya ji kawo ta al ibn hibban wanda ya rasu hijira 354 da ya tashi bude babi akan wannan hadisin sai shi zikiru ma yustahabbu lil imami ambatan abin da ake so ga shugaba an yarfuka bin sa'ir yati ya tausasa wa matan da yake jagoranta su a matsayinsa na shugaba sai ce wala siyama musamman ma man kana da ifatal aqli min hunna wacce take da matsalar hankali a cikin su sai ya kawo wannan hadisin to cikin tambayar da yayi abubuwa guda hudu da ya faɗa a cikin maganganun shi ba ya ce me yasa malamai ba su ruwaito bukatar ba to bari ka ji wannan hadisin shi dai hadisin da ya kawo cewa Anas dan Malik hadisi na bakwai. cewa an Anas bin Malik na mar'atan kana fi ha shay'un fa qala ya rasulullah inna li ilayka haja ya rasulullah zo dan ina da bukata ne fa qala rasulullah sai manna Allah ya ce ya umma fulani khuzi sai ce kiri'i ayyat turiki shi'iti waɗannan hanyoyi da hanyar da kike so zaɓa dan Allah na suka tsaya da annabi da ita faƙomi fihi sai ce ki je ki tsaya akan hanyar hatta a koma ma ake zan zo in tsaya tare da ke in ji mai kawo ki fakala ma'aha sai ki banta tare da ita a cikin ɗaki a kwararo a lungu ko akan hanya to bari ka ji buƙatar da ya ce a ruwa a faɗi wace buƙata ce fakala ma'aha sai annabi yake ɓanta da ita yunajiha yana tattaunawa da ita wannan ita ce buƙatar da ta zo da ita akan matsalolinta hatta qadat hajataha har sai da ita ta biya buƙatar ta ba annabi ya ba buƙatar shi ba ita ta biya ta tawa buƙatar dan ita take da buƙata a wajen manzon Allah to da ya ce wai a faɗa mai mai suka roto gaga abinda malamai sun fassara wannan hadata shine yunaji ha annabi yana tattaunawa da ke ji me ya kawo ta ko hatta qadad hadata ha min annabi sallallahu alaihi wa sallama mu koma qur'ani idan qur'ani ya faɗi kalwa Allah madaukakin sarki ya ce mana wa idza laqul na amanu idan suka haɗu da masu imani su munafakai ba suna ce mun imani ba amma wa idza kalau ila shayatinihim qalu inna ma'akum inna ma nahnu dalla idan keɓancewar da aka dole sai sun shiga ɗaki sun shiga lungu inda ba kowa koko da zarin ya zamanto sun koma gefe inda babu mene shine kalwa kaga shine kalwa ko Allah ta'ala ya ƙara faɗa cewa idza laqul ladina amanu ƙalu, amanna wa kala khala ba'dhum ila mi dole ana nufin sai sun shiga daki sun to yana daga cikin jahilcin da sai ya dauka ta wa idza khala din wata ma'ana dole sai an boye sannan zai ɗauki ne qalu atuhaddisunahum bima fataha Allahu alaykum hajjukun bihi inda rabbikum sannan haka Allah ya ce mana ha antum ula'i tuhibbunahum sai ce wala kum wa tu'minuna bil kitabi kulli wa idha laqukum qalu in suka haɗu da zai ce muku in imani amma wa idha khalau abdu alaikum al anamil min ana nufin sanda za su kalwa dole sai sun samu guri sun ɓone ko ko ko ga mu'minin suna hango in dai ba sa jin abin da suke faɗa shine kalwa din kaga shine kalwa din to kaga koda da ko sahabbai suna ganin annabi da ita ga ta can a can gurin amma tun da maganar da suke da annabar ita ba sa ji sai aka kira shi kalwa abin da ke nuna haka sai aka ce akan hanya ne amma waɗannan zindiƙan sai suka zo suna wa hadisan annabi irin wannan fasara al-imam al-baihaqi al abu nu'aym al-asfahani wanda ya rasu hijira 430 da ya tashi kawo wannan hadisin sai kawo shi al-fasl ashara sai ce zikru ba'd akhlaqihi an basan sashen wasu ɗabi'un manzan Allah wa fatihi sallallahu da ka kaga malamai su a da sun fahimci hadisin girmama annabi ke ce da annabi yana da tausayi da jin ƙanda ko wanda ake ganin mafi rauni ne zai ce yana so zai ga manzan Allah annabi yana ba shi dama ya gan shi al-imam haƙi cikin cikin dalailin nabuwa wanda ya rasu hijira 458 kawai babu zikirin akhbari babin da ke maganan ambatan labarai ruwayar fi shama'ihi wanda aka ruwaito a cikin ɗabi'un annabi wa akhlaqihi sai ci ala tariqi liktisari tashhadu lima rawaina akan hanya na takaita wata take kafa hujja akan abin da muka ruwaito fi hadisi hindi abi min abi hala بالصحة سيتي وقد قال الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم الإمام الذهبي أتكين وتاريخ الإسلام وفيات المشاهير والأعلام شيما ريتاشي ذيكاو حديث سيبو إباب قول الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم سيكاو مغانا النبتي وأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا إن ينونا مكوان يفقوا أبيئا من سوء دون شيء النبي محمد abinda hadisin yake nunawa kenan fa a wannan mai almawahibul ladunniya bil muhammadiyya da ya kawo wannan magadan a ciki sai ya larai wala raiba anna hada kullahu min kasarata tawadu'i sallallahu alaihi wasallam wannan duka yana nuna maka yawan tawadu'un da annabi yake da shi kaga su fa malamai suna nuna hadisin yana nuna tawadu'un annabi yana nuna girman annabi amma wannan zindiƙan sai suka zo suka juya hadisi ko na rantsi muku da Allah aka ci gaba nan gaba sai kaga wani ya dauko hadisa zaidu bin harisa ya jirkita ta ya ce bai yadda da qur'ani ba daga ciki ta yara ce qur'ani ya tabbatar annabi yana neman mata wani haka ne ko ba ka ba to al-imam an-nawawi yayi magana doguwa amma zan kai shi karshe in dawo kanta alƙazi iya shi ma ya kawo irin wannan magana za mu karanta nan gaba a babin faɗi ke nuna falalar mandan Allah a nan alƙazi iya ya kawo magana amma kaga mutanen nan sai suka jirkita magana saboda lokaci bari ba da misali da hadisi kwaya ɗaya duk wannan fa shegantakar da suke yi ka kalla alaƙar su da shi'a akwai wani bidiyo da na ta nema a cikin kwamfuta ta ban gan shi ba yana nan shekarun da suka wuce da aka kashe 'ya'yan zazzaki shi wannan yana daga cikin wanda suka je yi mai ta'aziyya <laughs> sa kullum nake ce muku akwai ɗan a ɓoyayyu a cikin rigar ɗan cikin sufaye ɗan eh? shi'a ɓoyayyu da rigarwa da rigar sufanci duk wannan shigantakar da suke barin kawo hadisi ƙwaya ɗaya cikin littafin usulul kafi kawai don ku gane shigantaka ne kuma galibi irin waɗannan hadisan fa da suke kaiwa wa ahlus sunna farmaki akwai fa irin su a littattafan shi'a ma amma sai kaga babu ruwansu da abin da ke littattafan wa shi'a barin kawo hadisi guda ɗaya cikin littafin usulul kafi a mujalladi na biyar wanda ya kawo shi an Muhammad bin Qais an Abi ƙala qala yake cewa ja'at mar'atun min al-ansar ila Rasulillah sallallahu alaihi wa sallama wata mata ta zo daga cikin ansar wajen manzon Allah fa dakalat alaihi wa huwa fi manzilihi fi manzil Hafsata sai ta shigo wajen manzon Allah lokacin annabi yana ɗakin Hausa hadisin ciyawal mar'atu ita wannan matar daga cikin ansar da ta zo wajen annabi mutalabbisatun mutamashitatun ta sa tufafi masu kyau ta taje gashin kanta ta yi kwalliya ta yi ado kaga wannan akan hanya ne fa suka ita kuma wannan ina ta zo فدخلت على رسول الله في تشبو لما الله فقالت فقال يا رسول الله إن المرأة لا تخطب الزوج mace ba ta neman namiji wa ana mar'atun ayyimun ni mace ce bazawara la zaujali ba ni da miji mun da halin tsawon zamani wala wala da kuma ban haihu ba fa hallaka min hajatin dan Allah kana da bukata ka aure ni dan Allah in mun fassara kowace bukata a ɗakin na na Hausa ta zo matan nan a nan gurin wata fassara za ta tunda ya ce lafazin haja amnu kenan zai yi wannan matar ta zo gidan manzon Allah ta ce kana da buƙatar ka sadu da ni kuma a ɗakin gana na Hausa eh amma za ka irin yanzu in ka kalli siyakin an ce wal mar'atu mutalabbisatun mutamashshitatun sai da ta sa kaya masu kyau ta gyara gashinta sannan kuma ita ta zo ne balma a siyakin nan ita maganan aure ma take dan ta ce fa taku in da gaske in kana da buƙatar ka aure ni faqad wahabtu su laka na ba da kaina ka aure ni in qabilta ne in za ka karɓa. fa qala laha rasulullahi sai manzon Allah ya mata khairan wada alaha sai mata addu'a ta alkhairi sun maƙala sannan sai ta mata ya uktula ansari ya ce ‘yar uwa ba ansariya da za ku Allah an rasulullahi khairan Allah ya saka muku da alheri yace nasara nasarani rijalukum wa rajul fi nisa'ukum yace magadan ku sun taimake ni a hadisin sai suka ce annabi ya sannan matan ku suna sura a hadisin amma waɗannan zindikan duk ba sa da irin wannan hadisan na shi'a su girkita su su ba su ma'ana ko muna da saɓani da shi'a ba za mu ɗauko wannan hadisin ba mu jingina wa annaba abin da ba haka zahirin hadisin yake nufi ba faƙala sai ka ce faƙala lan ta sai hafsa ta ce ma aƙalla haya ake me kai ƙarancin kunyaki wa ajra'aki wa an hamaki lirrijali me ya kai karancin kunyaki da karfin halinki da kuma zari akan mazaji me ma'anar zarin da yi ita tana ganin ta zo ta kalli annaba ta ce tana san shi fa laha rasulullahi sai manzo Allah ya ce wa hafsa kufi anha haya hafsa kike kare. fa innaha khairun minki wai sai annabi ya ce fa ai ta ma fi rajibat fi rasulillahi ai ita ta yi kwaɗayi tana son manzon Allah Walumki ha sannan ke kika zo kina zarginta wa ayyati ha kika aibata ta kuma qala lil mar'ati sannan sai manzon Allah ya ce wa matan nan in sarfi tashi ki tafi rahimaki Allah ya miki rahama faqad awjaba Allah laki janna. Allah ya wajabta miki aljanna da ragabata kifiyya saboda sanda kika nuna mu wa ta'arrubiki li mahabbati saboda bujuro da soyayyata. ta wa sururi da farin ciki na wa sayati ki amri insha Allah da sannan al'amari na zai zo miki sai suka ce daga nan ne sai Allah ya saukar da ya ayyuhan zuwa inna ahlanna a azwajaka allati atayka ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu alayka وبنات أمك وبنات أماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك ومرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكها خالصة لك من دون المؤمن قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما sai suka ce shine dalilin saukar wannan ayar wayannan karajin suna da irin wannan hadisin su jirkita su ba su wannan mugun ma'ana saboda kwangila ce suka ɗauko ba masu addinin gaskiya ka bukin irji ka tsara sai ahadu sunna ke sa kowane matsayaci yake taron dangi a kansu eh wa'annan a taru a taru kuma ku duba da kyau lokacin da wancan kiristan yana ji annabi dan Allah ku duba ku gani suwaye suka fi magana a kan shi ai na san a cikin malamin a nan ƙasan akwai wanda haƙuƙi ya sa ya ce in an kashe shiga abin da zai ba kuma a nan ƙasan akwai waɗanda suka faɗa suka cerar da duk suka haɗu da shi ido da ido waɗancan da suka ce suna son annabi kaga sun yi wannan maganganun duk sun koma sun noke ba wanda ya magana wannan kalmar da ya faɗa ta maguzanci na ba da misali ne kaɗai ƙwaya ɗaya da wannan ya ce fa'anzalallahu azza wa jalla hibatal mar'ati nafsaha daga nan Allah sai ya saukar da mace ta ba da kanta da rasulullahi sallallahu alaihi ga annabi wala yahillu zalika li ghairihi wannan bai halatta ga annabi ba kaga a wannan hadisi an yi amfani da kalmar lafazin hajahu saduwa take ni, kaga nan ma'anan abin da take ne idan annabi yana da buƙatar aure ya aure ta idan muka jirkita muka ba ta wata ma'ana a nan gurin kawai saboda son zuciya da wata buƙata to yin irin wannan fassara za a yi su koma littattafan shi'a mu mun ce duk abin da suke kalubalanta galibi irin waɗannan shi yasa yana daga cikin matsalar da 'yan shi'a ke samu yanzu da mu ba su san wa'annan hadisan da suke kalubalantar halin suna, ba galibi akwai irin wannan hadisan a littattafansu. sai mutum ya gama sai ka zo ka dace shi sai ya gane cewa ai abin ba mai sauƙi ba ne. an fahimta yi yanzu cikin misali na ƙarshe da zan bayar akan wa'annan abubuwan yanzu a kulaini ya kawo a babu silitar rahimi babin da ke magana a kan sadar da zumunci ya kawo an safwanin dammali qala sai ce waka baina abin abdullahi alaihi salam wani abu ya auku tsakanin al-imam Jafar sadiq wa baina abdullahi bin al da kuma abdullahi Ɗan Hassan. kaga ga imam Jafar sadiq a wajen su ba ma'asumi wani. to yanzu an yi rigima an yi fada tsakanin al’imamu imam Jafar sadiq da Ɗan Hassan abdullahi bin al hassan kalamun wata magana ta shiga tsakaninsu hatta waka da'uda'u, hasi da hayaniya ta faru bainahum tsakaninsu wastama annasu rigimar da suka hasi da suka tara mutane faftaraqa sai suka rabu ashiyatuhuma bizalika wayo wannan garin da suka yi rigima aka tara mutane kowa ya san an yi fada tsakanin al jafaru Ja'far Salih da Abdullahi bin Hassan da suka rabu yace wa gadautu fi hajatin sai ne sammako cikin wata bukata ji al-imam Ja'far Sadi, fa ida bi abi Abdullahi ko shi wannan mai ruwa ne ce Safwan bin Malik sai na fita wata bukata sai ta fitar da ni dala nan wata bukata da ta fitar da shi jima'i ne fitar da shi kaga ainihin mu shi ma yadda ya ce ba a faɗi bukatar ba ta kaga gara a hadisin ma an faɗa an ce yunajiha ita ce bukatar sun tattauna to ne sai yace wa gadautu fi hajati sai ne sammako saboda wata bukata yace fa idza bi abi abdullah ala bab abdullah bin hasan sai ga al-imamu jafaru sadiq yayi a kofan gidan abdullah dan hasan wa huwa yaqulu ya jariyatu yana ce ma wata baiwa quli li abi muhammad yakhruju ki ce wa abi muhammad ya fito qala sai ce fa kharaja sai ya ya aba abdullahi ya kai jafaru sadi ma bakkara ka bika me yasa kai san mako na ganka kofar gidana na sassafe ta kali sai al-imam jafaru sadi yace inni talauta ayatan min kitabillahi azza wa jalla ai na karanta wata aya ne a qur'ani yace al-bariha wayewar garin nan yau fa aqla'atni sai wannan ayar sai ta firgitar da ni shi kuma abdullahi bin hasan qala sai ce masa wa mahiya wata aya take ka karanta qala sai ce qaulullahi azza wa jalla dhikruhu shine alladhina yasluna ma amara Allah bi an sala. wa yakhshawna rabbahum wa yakafuna su'al hisab qala sai ce sadakta kayi gaskiya laka anni lam aqra hadhihi al-aya min kitabillahi azza wa jalla qat yace wallahi Jafaru Sani bai karanta ayatan duka mabban ban karanta ta ba ya ce fa a canan kawo baka sai suka runguma juna ana kuka jiya an yi fada. da aka yi fada aka rabu har imamu jafar sari ya fahimci cewa rabuwan da aka yi aka yi fushi aka wawwatse aka yi gaba inda an tafi a haka kenan ya saba ma qur'ani shi za ya dawo ya karanta wa yasulu na ma amara Allah bi an yusala wannan sune kalmomin da wayannan mutane suke amfani da su da haka yanzu tunda wancan yana hannu abin yana kona musu rai sun so su sami yadda suke so kan malam lawan ba su samu ba da yanzu bari ya zo ya ci gaba da maimaita waɗannan kalmomin akan annabi ba dan don ya fusatawa don ya fusata ahli sunna shi abin da yake saboda yana jin cewa ai kamar ba abin da za a yi a yanzu haka yake ba haka yake ji to mu dai wannan kalmomin da muka ji ya faɗa Allah ya isa Allah ya isa ba mu yafe mai ba kuma kada Allah ya sa ya bar duniya Allah yadda Allah ya yi maganin wanke shi ma Allah ya magani shi wannan shine abin da zamu faɗa a yi haƙuri wannan abin ya ɗauke mai magana ta ƙarshe da zan yi shine akwai wasu abubuwa da suna ta faruwa a ƙasar nan suna da ban tsoro a ran tura min wani bidiyo na wani yaro jiya na ja hankali da na ja hankali akan abin da ya faru a maraban dosu na ce wa'annan yara na mutumin nan kar a basu su tashi a baro mai saboda wasu daga cikin wanda abin nan ya faru fuskokinsu ya riga ya bayyana a kafofin sadarwa kuma ka rabu da abin da yaro ya taso da ƙudurinsa tun yana yaro ya girma da shi cewa abin da aka yi musu sai sun rama sai maka ce to taimakon da ya kamata a yi wa baban wajen tarbiyyar yara shine a yi ne a ɗauki shekar a bari yaran nan su rayu a wannan environment to yanzu wannan yaran ku saurare shi kudi. asalin

ana kallo aka kashe baban shi kuma sai ya ɗauki fansar abin da aka ku fahimci mustaqbal din mu ta yadda kuke yadda kuke ganin waɗannan na da wannan guri su ma wancan bangaren akwai wanda yanzu da yawa ku sun taso ba su da iyaye ba su ma suna da wannan guru su ma sai sallama ya ina rantsi muku da Allah bari mu ji shi zuwa amin amin ni ma ba su goyon baya Allah ya an kai amin ya an kai an kashe baban naka ya dawo wani ya dawo hmm. wani ibar bakwai hmm. ya ya

sun sa kira sun ba ta abin da gaba amma dai an fahimci sabon mm. saboda ka wannan shine abin da yankin nan namu yake fuskanta yasa maganar da Dr. Ahmad yi kun ga maganin matsalar nan mutanen nan ba Allah suka sani ba ba su san addini ba sannan daga cikin makiyan a yankin nan kaga masu sai da ƙwaya wallahi wannan rashin imanin da kuke ganin mutanen nan nayi na rantse muku da Allah ƙwaya tana da mugunta shi ne eh to maganar da Dr. Aman ya faɗa wannan matsalar da kuke gani wallahi na rantse muku da Allah babin da zai magance mana matsalar nan in ba addini ba kuma wallahi duk aje a da waɗannan mutanen in ba karantar da su aka yi ba suka gane Allah tuna rantsi muku da Allah ban ga matakin da za a ɗauka ba sai dai kawai kasancewar Allah ar-Rahman wanda ke yi wa bayi abu danwa ba dan halinsa ba kawai in ya ga dama in lokaci ya da abu ya tsaye da abu amma wallahi ba wai dan matakin da za a ɗauka ba yanzu ɗazu-ɗazun nan na ga wani wannan bidiyon wasu na ta zage-zagen 'yan sanda cewa wai don mai za su yi haka jami'an tsaro yanzu ku duba ku gani jami'an tsaro ne a gefe suna fi. Eh? sai ko ma suna sun fa haka sai ga banda sun zo wuciya bari ku ga bidiyon yadda yake ga bidiyon yadda yake

to kana ji su da kan sanar ci akwai matsala a kasan hmm? wai a haka ne wani saboda ba shi ke inda suke ba wai yana ganin laifin da nan wanda mai ba za su tankare su ku fahimci rashin adalcin da muke kasan nan hmm? yanzu ba fa mai yadda ya tura ɗanci soja ko saboda yanayin ƙasar a ƙa'idar shari'ar musulunci ko yaƙi ake yi idan ku dubu ne yawan waɗanda za ku buga da su su dubu biyu na aka gafi a tsaya ko amma in sun kai su dubu uku ba kaga dan kun gudu kun san kun yi dabarar da za ku kun dawo gida dan ku sake shi ba laifi ba ne shi sa Allah ya ce al'ana kafafa Allahu anku wa alim anna fikum min du'afa ku fahimci yadda ba a yi wa jami'an tsaro adalci a ƙasar nan ni da na shiga sistem ɗin nan na rantse muku da Allah na san jami'an tsaro na kokari kuma wallahi tallahi wannan fitinar in ka ga adadin jami'an tsaro da take ci na layukansu wallahi da gwamnati na fitowa ta faɗa mutane adadin abin da wannan fitinar take ɗiba na rayukan jami'an tsaro na nan muku da Allah mutum sai ji tsoro an fahimta ai amma haka ake ganin laifinsu wannan matsalar da muke ganin ta cikin abin da zai magance ta ba wata hanya da za a bi wallahi malam mutanen nan yadda kaga da samun gumi ya fata shine kawai a je a karantar da su su san Allah bari ba ku wani labari wani daga cikin su tubabin ya tuba ya bari ya bari ya tuba wata rana sai ya zo nan garin da ya zo nan garin muka haɗu da shi sai ce a ah, yana so ya nemi maganin da zai ci gaba da samun ɗari da kariya a ba diga ba wataƙila dai wasu abubuwa haka sai na ce mai to ka dinga yin azkar mana da safa da yamma kun san tambayar da yau ce mun yi mai azkar wannan fa wanda yana shigowa garin Kaduna ya fita sai na ce to ya dinga yin azkar da safa da yamma sai ce mai azkar musulmi ne a wannan fa ni fa ba fa labari aka bani ba ni ne magana da shi nace ka dinga yin azkar da sabon da yamma sai ce me azka to irin wayannan mutanen fa su ne kaso adadi mai yawa da ake rigima nan da su eh? <laughs> wasu guraren da suka bari wallahi malam abin suke so a je ba wai karatun boko ba islamiyya suke so a zo a gina musu ko ta kwano ce a kawo malamai su karantar da su su karantar da yansu saboda su sun gane cewa sun samu matsala da yawa yawan su wallahi na rantsi muku da Allah ba sa tamanni abin da suke kai yansu ta so a kai shi eh amma kaga waye so zai ba da kuɗin shi ya taimaka a je a yi wannan gwamnati ce ko dai da kuma masu arziki eh? wannan kuɗin da kake gani ba na ci ba ne idan akwai in kaga sun kama mutum sun karɓi miliyan ɗari a gurin shi wala malam da ya su ci miliyan goma a jikin shi miliyan casa'in a siyan makami za ta tafi in ka san wannan ba ka sani wani saboda haka duk abin da kake gani na rayuwa a daji ba inda za su gina katon gida a daji ba inda za su sai katon mota su hau iya makwarar abin hawan da za su hau shi ne mashi shi ne eh? kai ka kai an faɗa maka rayuwar da babu Allah akwai daɗi a cikin ta ne a haka mu da muke cikin gari in wani dalili ya sa mun ji abin da za ka je da shi na abinci ko biredi ko wani abu in ka ga yadda suke wa wasu akan shi sai kayan mamaki don ba a haɗuwa da shi eh da haka wannan shi ne Allah maɗaukacin sarki ya mana tofiki magana ta ƙarshe da zan yi kwanan nan kowa ya ga wani bidiyo na sunday ogogo yana yawo a yankin yarbawa kuma wannan matsalar da kuke ganin ta

da abubuwa da shi to ni lokacin da yanzu ta yi abin da bai da an ta kama su ba ruwanka abokin abokin da abokin suka yi kamar a miki ibi da ya abokin ko da zai tashi da kawai na san wanda suke bibiyar social media sun san abin da ya faru shi ne wasu daga cikin kulanan da ke rayuwa a wannan irin wasu sun yi sinkin nafi. sai ya zo ya tara rago fulanin da kira in ka in ka ga abin da ya faru rugar da ya je za ka ga ba matan ga ɗakuna za ka ga da danki da komai amma kowa ba za ka gani ya aka yi da su ya aka yi da su wallahu ala mu ba maganar da muke a dokar Allah da dokar ƙasa da abin da ya dace da masu hankali ba inda aka yadda a hukunta wani da laifin wani da duk kwanaki ba inda aka kone mutanenmu da suka dawo daga farauta a ina aka kone su a ido ido jihar suwaye eh? to yanzu makaddara can ne aka kone su me yasa in an yi abu a can area sai mu ci haramun ne a nan saboda yana da alaka da kabilanci dala ana yawan samun rigima a tashi a kashe mutanen mu a Lagos ko ba a samu in an kashe a can me yasa muke cewa haramun ne a kashe a nan saboda wanda ya yi laifin a nan da za a kashe ba shi laifin a can ba haka ne ko ba haka man to ta yaya za a yi wasu su yi laifi sannan a hukunta wasu dawa ai ko su yana cikin rigimar da muke da su su kansu banditin kullum abin da muke faɗa musu wannan abin ɓanna ne ba yadda za a yi wanda ba shi muku abu ku wai a kan shi za ku rama duk lokacin yanzu algata ta malam a gidanku kuna da yawa family ne sai wani je faɗa da wani ya daura mai mari kai kuma daidai lokacin da aka biyo shi ya tsere kana fitowa daga gida sai ka ga wani sai shi wallahi marin ka dai me faru sai ki ai tun da dan gidanku ne ya mare ni to billahi allazi akan ka da dan Allah akwai amfani na Eh? to to wannan matakin aka ci gaba da daukar shi a ƙasar nan wallahi ya mutsa al'amura ko zai ci gaba da shi kuma mu mun faɗa mun ce za a kai lokacin da wallahi namuwa da akwai fitina da aka shige ta ka jaba bakin ka ya fi ya fi zama alkhairi inda muna faɗa ko Allah zai sa a jara Allah maɗaukakin sarki ya samu gama da duniya lafiya وبهذا القدر